cewa bayan rasuwar manzala Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar ya tabbatar da lalle lalle wannan runduna sai ta tafi ta aikin da ainihin wato ya kamata ta yi shine sai ainihin wato suka ce wai annabi ya tsine ma duk wanda ya ja da baya bai shiga cikin wannan runduna ba malam yace qalu inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama jahaza usamata wa kana min dimnil jaysh abubakar wa umar wa abu ubaida wa jullus sahaba suka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya shirya wannan rundunar ta usama kuma a cikin sojojin akwai abubakar akwai umar akwai abu ubaida allah ya kara musu yadda wa jullus sahaba da kuma daukacin sahabbai wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma wai manzon allah ya ce la'anallahu man takhallafa an je shi usama allah ya tsine wa wanda duk ya ja da baya daga shiga cikin wannan runduna falamma mata nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan rasuwan manzon Allah kharaja shi usama waɗannan sojoji sun fita falam yakhruj ma'ahu abubakar wala umar sayyidina abubakar da umar wai ba su shiga cikin wannan runduna ba qalu suka ce fahuma mal'unani ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka ce to dan haka kaga waɗannan mutane guda biyu to sun zama tsinannu kenan a bisa harshen manzon Allah Allah ya tsara harshen manzon Allah daga tsinin waɗannan manyan safai wal jawab malam Muhammadul Khamis yace to amsa ita ce awwalan abu na farko na qulu mu muna cewa hadha kadibun wannan ƙarya ce shaci faɗi ce fa innahu lam yathbut an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala domin bai tabbata ba daga manzon Allah ya faɗi cewa la'anallahu man takhallafa anhu bai tabbata manzan Allah ya tsine albarka ga duk wanda ya ja da baya daga wannan runduna ba na'am gaskiya ne jahazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama jaishi ausama. da gaske ne manzan Allah ya shirya wannan sojoji da kanshi walakin lam yal'an man takhallafa hannu. amma bai tabbata yayi tsinuwa haka ba magana ta farko kenan Saniyan, magana ta biyu lam yakun abubakar as-siddiq min dimni jaishi usama sai na bakar baya cikin sojojin da aka musu rijista a wannan runduna kaifa wa abubakar ni siddiq kana yusalli bil muslimina fi maradin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ithnai ashara yawman yo ya za a yi maka ce sayyidina abubakar yana cikin waɗannan sojoji bayan kwanan shi goma sha biyu shi ke yin limancin sallah alhalin manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana fama da rashin lafiya wanda kuma daga wani rashin lafiya bai tashi ba kaga ai abin ma bai dace da hankali ba a ce limamin gari wanda za a bari ya ci gaba da mutane sallah a ce kuma an sa shi a cikin sojoji combatant sun tafi yaki fa kaifa yukhrijuhu wa ya'muruhu bis salati aidan yaya za a yi annabi ya ce sai na bakar ka waɗannan sojoji ku tafi kuma a lokaci guda ya ce ka tsaya ka mutane limanci man da lafiya to wanne zai yi kenan ina ba da an wannan amma umaru shi ko sayyidina umar fa kana min dimni jeshi usama babu shakka sayyidina umar yana cikin wannan runduna falamma tufiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da manzon Allah ya rasu walam yakhruj ba'da jeshi usama da أبو بكر Usamata, لأسامة ابن زيد فسأله أن يبقي عمر yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sayyidina Umar lalle bai fita a cikin rundunar sojojin ba amma ga abin da ya faru shi abubakar ne da kanshi ya tafi gun wannan a usama su dan zai ya roƙe shi cewa don Allah ka cire umar daga cikin rijistar sojojinka liyasta shi rahufe umuri ina so ka ban mini shi zan dinga shawarwari da shi kaga dai shine shugaban musulmai sai na abubakar yana da ikon ya cire shi kanshi kwamanda yana da ikon ya ce da wani da wani na sa su a cikin sojojin nan da wani da wani na cire su domin shine executive administrator shi ke da wuka da nama shi ne shugaba mai cikakken iko shi ne chief executive na musulmai a lokacin amma bai haka ba sai ya bi due process ya je samu wannan kwamanda a cikin huruminsa ya ce ne na zo ina neman alfarma ne ina so ka bar mini umar a yi rijistar ɗin shi ka bar mini shi in dinga shawarar sannan aka ainihin cire shi ba da ra'ayi ya yi ba ba kuma da san kai ko kuma nuna isa ba wa hadha min azimi khulqi abi bakr as-siddiq wannan yana gwada maka girman halaye na kwarai ga sayyidina abubakar wa illa in ba haka ba fa innahu wa an yabqi umar ibn al-khattab bidun idni usama yana da yancin ya zauna da umar dan khattab a madina ba da izinin usama ba radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'ina Allah ya kara musu yarda gaba daya amma bai yi haka din ba fa bi idni fa'adina lahu fa'a fa'adina lahu fa baqiya umaru ma abi bakar siddiq sai da sayyidina abubakar ya nemi ainihin wannan izini a gun usama ta dan zai usama din kuma ya bada izinin sannan ne umar fa ya zauna ainihin wato a gida a madina tare da sayyidina abubakar فهذه قصة أسامة لا كما يدعون kaji wannan shine labarin ba kamar yadda suke riyawa ba karanta labarin in kaso a cikin littafin tarihu tabari a cikin mujallar na biyu shafi na 429 da alkamilu na ibn al-asir kenan a mujallar na biyu shi ma har ila yau shafi na 215 da littafin al-bidayatu wan nihaya na ibn al-kathir al-dimashqi a cikin mujallar na biyar shafi na 203 wa ma da hada abinda ke bayan wannan shafi zama kun ji wannan sai ce a shubaha alhamisa Shubaha ta biyar wacce ainihin wato ake kawowa dangane da waɗannan sabai mutanen kirki da ma aibata su katlu khalid ibn al-walid li malik ibn al-waira kisan da Khalid dan Walid yayi ma wani mutum mai suna Maliku dan Nuwaira mai kisi gabas idan za ku yi tunawa jama'a mun karanta wannan kisa a baya a dunkule amma yanzu za mu ji ta daga bakin wannan malami sannan mu ji hakikin da zai sannan mu ɗan ƙara bayanan da ainihin wato za mu iya yi sannan na farko kafin mu tafi da nisa mu gane yanzu kun ga jama'a wannan abun ya faru ne ga wani mutum kwaya ɗaya to idan ma adalci ne to yaushe za ka ce kuma ka mai da shi akan duka al'umma don wani mutum kwaya ɗaya a wani gari ya yi sata sai a ce mutanen gari kaza gaba su ɓarayi ko mutanen dangi kaza ko al'ada kaza ko ƙabila kaza ba a yi ma wani da ya fantare ma ɗabi'a al'umma kwaya ɗaya hukunci da cewa duka haka ake ko irin hukuncin da malaman kata suke ai zalunci ne a ce a aji da an yi surutu ba gane wanda ya ba a ce a zana duka a a ina ka ce a yi hukunci haka wannan zalunci ne zama duk wanda ya wannan hukuncin ya je tuba kuma waɗannan yara da yake yes domin idan ba a gane waye ba gara a kyale su ga wada kamar yanzu na ce yan sanda da suke zuwa idan aka ce an yi kisa ko an yanka wani a waje yanzu ka su kama kowa da suka kai wannan da zalunci ne ko babu inda aka ce aka a dokar Najeriya saboda su rena mutane ne sun ga mutane jahilai ko mutane ba su haƙe su shine kawai a ce idan an yi wani laifi a nan wasu kenan hanyar nan ba ta biyu ba sai an wajen sati guda duk wani mai sana'a a baki nan wajen yadda na sana'a ke za su dinga zuwa kawai suna samami suna ɗiban mutane don a je a ba su beli su samu kuɗi kuma beli an ce bel is free amma idan kan shiga hannu sai an biya kuɗi duk wannan zalunci ne jama'a ba na makaranta ku daina wannan ka daina zuwa kana cewa duka a cikin ka zame su saboda wani ya ma gwalo ba ka gane shi Allah shi kyauta shi ne sai yake cewa lamma tufiyar nabi sallallahu alaihi wa ala'ari wa sallama irtadda kathirun min al'arabi an dinillah lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu an samu da dama daga cikin larabawa sun yi ridda sun ba addinin musulunci wasu kace tunda ma muhammadin ya mutu a shi addinin na karya ne a san mutanen kauye da rashin kan garo jama wasu kuma suka ce to dama su suna yin sallah tunda dai sallah babu wani matsala na kudi a cikin da za su ci gaba da yi amma zakka a ce wai su ɗabi dukiyarsu ko raƙumansu ko shanu ko awaki su dinga ba wasu kanti haka suka ce ko mu dinga ba muhammad da dangin shi suka ce ba za mu yi wannan ba za ka za mu yi sallah ba zan ba da zakka ba sabai aka yi ta shawarwari ya za a yi daga ƙarshe sai na baka yanke shawara cewa lalle sai an yaki waɗannan mutane shi ne sai yake cewa fa'ar sala abubakarin aljiyusha li muharabatul murtadina sai na bakar ya aika da sojoji dan yakan waɗannan yan ridda wa kana min ulaika alqada al'izam daga cikin komandoji waɗanda suke manya da suka yi wannan aiki akwai Khalid ibn walid radiyallahu anhu babban sahabi Khalid dan Walid Allah ya kara masa yadda arsalahu Abu Bakr as-Siddiq liqitani Musailamata al-Kadhdhab sayyidina abubakar ya aika khalid ya je ya yaki wani kafiri mai suna musailama babban makareci allazi da annubuwa wanda ya riya cewa wai shi ma annabi wan tasara khalid ibn al-walid fi ma'arikatin azima yuqalu laha ma'arikatul hadiqa Khalid dan Walid ya ci nasara a wannan yaki a wani babban karo da aka yi da aka fi da suna Marikatul hadika. Hadiqa in kun tuna an yi magana akan wannan ita ce Hadiqatul Shuhada wa ba da zalika Sale, Khalid ibn al-Walid fil kaba'ir ta arabiyya allati irtaddat an dinillah tabaaraka wa ta'ala bayan nan sayyidina Khalid ibn ya dinga shiga yana kurɗawa cikin kabilun da suka yi ridda suka bar addinin Allah madaukakin sarki sanda ya ce zai wuce ya ci gaba da yakansu kamar yadda ainihin Ibn Kathirin ya kawo mutanen Madina suka ce a'a mu iya abinda aka ce mu yi kenan mu sai da ba kuma mun gama yace to ni da zan yi gaba ya wuce sai bayan kwanaki suka ainihin yi kwana suka sake dawowa suka biyo shi aka ci gaba da wannan jihadi wa kana min alladhina ja'ahum Khalid ibn Walid qaum Malik ibn nuwayra daga cikin waɗanda Khalid dan Walid ya je gare su akwai jama'ar wannan mutumin mai suna Malik dan Nuwaira wanda ya musulunta kuma sahabi ne da shi da dan uwansa sun zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallama sun karɓi musulunci sun koma cikin kabilinsu sun zauna wa kanu qad mana'u zakata amwali su ma suna cikin waɗanda suka ce ba za su ba da zakka ba bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lam yadfa'uha li Abi Bakar as-Siddiq bal lam yadfa'uha aslan suka ce ba za su ba za su ba sayyidina Bakar ba kai ba ma za su bayar gaba ɗaya ba za dai su sallah amma banda zakka fa ja'ahum Khalid ibn al-Walid fa qala lahu Khalid yazo ce da su aina zakata amwalikum aina zakatu amwal al-amwal ina zakkar dukiya malakum farraktun bayna salati wa zakat me yasa kuka raba tsakanin sallah da zakka bayan Allah ku ko ina yana ambata wa aqimus salata wa atuz zakat sallah da zakka ba a raba su kamar yadda ainihin biyayya Allah da biyayya iyaye ba a raba su kamar yadda ainihin waɗannan wasu ke kore shi tare tunda haka aka ce ainihin a tsoron Allah za a ce kuma a yi ma Allah biyayya a yi ma amin a ji tsoron Allah a yi ma iyaye biyayya a yi da'a ma Allah a yau manzan Allah da'a to haka kuma a yi sallah a yi zakka kullum ba sa rabuwa haka ƙwar'ani bai da waɗannan ainihin tagwai na abubuwa a koda yaushe ku kuma kun raba tsakanin sallah da zakka kun ce za ku yi sallah ba za ku ba da zakka ba ina zakka sai suka ce fa qala malik ibn nuwaira inna hadha al-mala kunna nadfa'uhu li sahibikum fi hayatihi famata wannan dukiya da muna ba wa mutumin ku kuma yanzu ya mutu fama balu abi bakari ina Roma da wani abubakar kuma faga diba khalid ibn al-walid sai khalid ya fushi wa qala yace aw huwa sahibuna wa laysa bi sahibika o yanzu annabin ne kake cewa mutumin mu kai banda kai kenan kamar yanzu shi ya tsame kai kaga kace mutumin naka kamar kai da kake magana ba mutumin ka bane kenan kana ishara ga ka danganta shi ga wanda kake magana nan da shi kuma lafazin da ke nuna kamar kyara haka da kyamatarwa da janye jiki daga wancan mutumin da ake subject din magana akan shi ina fata an fahimci wannan to da Khalid ya ji wannan sai ya fusata yace o oh, mutumin mu ko kai ba ruwanka fa amara bi dirar bin al-azwar bi darbi ulqi sai umarci wani sahabi mai suna dirar dan azwar wani katon sabunan da muka yi labarin shi a can baya mai karfin tsiya din nan sai ya ce kama mushi ga kashi yadda abin ya faru jama'a A'a, zai zai kawo mana labaran kala-kala wato shi Khalid bin Walid babban komanda ne da manzan Allah su tsari salama ya mushi addu'a Allah ya ba shi taimako da nasara a cikin yaƙe-yaƙensa kuma Allah ya ba shi wannan taimako Tun da ya fara jagorancin sojojin musulmai bai taɓa yin ƙasa a gwiwa ba ba a taɓa cin nasara a kan shi a yaƙi ba amma kusan jama'a kowane mutum a wani shi dan adam yana da wani siffa ta dan adalci ta gaza daga cikin abin da Khalidu aka ba da labari game da shi shine yana da fushi kuma tun da ya zama kwamandan yaƙi kullum cikin yaƙe-yaƙe yake da aka bai sami halin ya fahimci wasu asasiyat na ƙa'idojin yaƙi da wasu abubuwa na addini a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imamu ainihin bukhari da muslim suka rawaito Manzan Allah sallallahu alaihi ya taba aikin Khalid dan Walid amin Bukhari kawai banda Muslim ya je ya anso ainihin wato zakka abun wasu mutane ko ya je musu wa'azi da ya je musu wa'azi sai suka fito suna cewa saba'ana saba'ana ma'anan saba'ana a yaren larabcinsu su waɗannan mutanen ƙauyen kamar su ce ne mun yadda mun shiga addini amma a irin yaren shi kuma ɗan garin maka saba'ana shine mun karkace mun ƙi ba za mu ba da wannan haka kawai sai ya kama su da ita yasa da aka kama sa matsayin bayi gari na wayewa ya ce ma kowa ya kashe bawan da ke hannun shi a kashe mutane bila adadi sai abdullahi dan umar da wasu sahabbai yan tsiraru suka ce mu ba za mu kashe namu ba sai mun je gun annabi sallallahu alaihi wasallam suka taho da nasu bayin suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ji yadda aka yi sai ce Allahumma inni abra'u mimma Allahumma inni abra'u mimma sana'a Khalid ya Allah nayi baran-baran babu na da abin da Khalid ya aikata ba ni na saka shi mana manzo Allah ya tabbatar da abin da ya kuskure ne kyau amma manzo Allah bai kyare shi ba bai cire shi ba bai nuna cewa kuma abin ne daidai wani sai malamai suka ce wannan nuna cewa shugaba zai iya ganin wani ma'aikacin shi yi kuskure amma ya bashi saboda daidai shi ya kuskure amma wannan ba zai hana a bayyana mashi kuskure ba shine yana ba mutum kwairi ko a bashi wani ko suspension ko makamancin haka ya ce babu ruwa na da abin da kabi da ba haka ce Khalid dan Walid da kai jama'a bai san hukuncin cewa idan ana azumi ba a cin abinci ba ko me za ka ya taɓa ba da fatawa cewa idan kana azumi babu laifi za ka iya cin cingam ko riɗi haka misali ka ɗan samu wani ɗan abu da ya ka ɗan ilokar za ka ɗan tsotsa wanda dai ba abinci ba ne zai kashe maka yunwa ya ce ba komai sabi ne amma saboda ba malami ne a cikin sabi amma jarumi ne a cikin kwamandoci ya yi yaƙe-yaƙe mun shayin tarihin shi a nan wajen to irin wani ce ta faru a hakikanin gaskiya wannan abin da ya faru Khalidu ya samu kashi a cikin kuskure wani abu da ya ƙara ma kuskuren shubuha ne, sai zama matan wannan mutumin mai suna Maliku bin Nuwaira an ce wata kyakkyawan mata ne kamar da zamu zo mace da khalidu ya zo raba ganima sai ya ware ta makanshi shi to sai ba wannan sai ba mutane shi ba kan cewa wai dan ite kashe shi tare da cewa bai ma san ta ba san da ya kashe shi tunda mata ne na da ba a ganin su wani bai sanin waye matan wani ba irin yanzu bane tun a jahiliya jama'a larabawa wanda suka san mutuncin kansu ba ƴan tasha irin sai mun kai su ba wanda suke ƴan fyaɗe ne masu hawar katangar mutane su ce gun matan aure su yi kwartanci ba irin waɗannan ba ha a jahiliya akwai mutane da suke da ifa idan budurwa ta fito ta wuce ta layi kuma ta aure kowa kau da kai yake haka an tare yake cewa eh, agsha ta hayy inda haliliha wa ga gaza fil jayshi la agshaha wa a karfi ya in badat ya jarati hatta tuwari jarati ma'awaha in mru'un samhul halikati majidun la nafsan an-nafsa hawa. Ya ce ni bana zuwa gumma ta aure sai in mijinta ne ya gaice ni mu je tare kwarto ne mai zuwa kuma ta aure mijinta baya wa idza gaza fil jaysh idan mijinta ya tafi yaki a cikin sojoji la aksha bana zuwa kuma ta aure wa aghuddu tarfi yace ina kauda fuska ta rintsa ido na idan ƴan makwabta ta fito za ta wuce mata makwabta ko ƴan makwabci budurwa ko bazawara yace wa aghuddu tarfi in bazan iya jarati hatta tuwari ya jarati ma'awa har sai ta gama abin da ta wuce baya irin wannan dogon kallon da mutane suke yi yace inni mur'un ni mutumi ne mai halin kirki wanda bana biye masan zuciyata to wannan ha jahiliya Ba balantana ko a musulunci da aka ce su shiga gida su buya yudnina da min jalabibihinna kaza kaza kaza wala tabarrajna ga sunan ayoyi burjik ayoyi hijabi a cikin ainihin azab da sautin nuri don haka bai ma san wace ce ita ba amma a matsayin shi na komanda yana da yancin ya ga wani abu a cikin gani mai warewa kanshi abin da yake nan sai wannan ya zama ƙarin shubha don kasan mata kullum suna iya jawo rigima ba kankanuwa ba amma na farko tukunna akwai sahabi abu ubaida a cikin wannan runduna amin abu katada da abdullahi dan amur dan as tun kafin ya kisan sunna mushi cewa kuskure ne wannan kisan da zai sannan sayyidina umar ya fi kowa tsanantawa akai, da shi cewa ya ba a cire shi kuma sanda aka kawo sai na bakar labari ya aika mai cewa ka zo ina neman ka da ya zo tun a zaure da ya ga umar umar ya fara gaggaya mai bakakken gano bai kula umar ya wuce ya shiga gun sarkin musulmi halifa sai na bakar suka tattauna ya gaya mai yadda aka yi sai na bakar bai kyare shi ba amma kuma ya cire kuɗi daga baitul mali ya biya diya waɗannan rayuka ga ya yarda da cewa aikin da da shi kuskure ne ke domin sai a kuskure ne ake biyan diya da ya kashe su ne a matsayin kafirai ba jininsu ya tafi a banza sannan kuma ya ce duka ragowar bayin mayar da su ‘ya'ya su koma cikin iyalansu to yanzu wannan ya tabbata a tarihance kamar yadda ah, ibn kathir ya tabbatar cewa lalle wannan kuskure ne da khalid dan walidi amma kuskure kwaya ɗaya haka bai zama zari a da ra'ayi ta mutane kuma wannan komanda da yayi yakoki sama da hamsin ya yada musulunci ya dauka musulunci sai ai capitalizing akan wannan kuskuren kwaya daya ba za a bace alherin sa ba kaga inda mu ahlus sunna muka shafa banda kowa ke mu muna faɗan abin da yake kawai ya tabbata ne a tarihance a ilmance a bisa ma'aunai na ainihin adalci ba tare da tsinuwa ko zakewa ko nuna son kai ga wasu bangare ba Allah ya kafata musu gaba kiriya Allah ya kara musu yadda a takaice malam ya ce wakila inna malika ibn nuwaira qad taba'a sajah allati da'atin nubuwa wasu kuma suka ce maliku dan nuwaira ya kasance ainihin wato ya bi wata batacciya ce mai suna sajah ita ma mun yi labarin ta bayan kuntuna wata bokanya ce ta da da'awa annabta sai wani annabin ƙarya ya mata wayau shine musailama dan can kawai ya aure ta kawai da cikin gida kawai kaga annabi ya ƙarya ta zama mata annabin ƙarya tit for tat ya mata wayo kawai ya aure ta ya kwace iya sarauta ta da annabta ƙarya ya hada da tashi na fata mun gano yana mata ya bi ta iya duniyanci kenan wa hunaka riwayatun wa hiya anna Khalid radiyallahu anhu lamma kallamahum wa zajarahum an hadha al-amri wa asara minhum man asara wata labarin wani labarin kuma aka ce Khalid ibn al-Walid a lokacin da ainihin wato ya yi musu wannan bayani ya tsoratar da su akan kafircin da suke ciki ya kama waɗanda ya kama qala li ashabi sai ya ce wa jama'a shi idfa'u asrakum kusa kusa bayin da kuka kama a cikin dumi shine idfa'u wa kanat laylatan barida a wani dare ne mai matukar sanyi wa kana min lugati thaqif amma yayi amfani da yaren quraishi ne a yaren saqif kuma idan aka ce idfa'u rajula ya'ani uqtulu ba ana nufin kisa ne kawai fa zannu anna khalidan yuridu al-qatla faqataluhum biduni amri Khalid ibn al-Walid sai suka tsamani yana nufin kisa ne sai suka suna kakkashe su ba tare da umarni ba wato an samu matsala ne na language variety saboda harshe yana da hadari wajen fahimtar abubuwa kamar yanzu a nan kasar ne a cikin Hausa kadai in ka dauka misali Hausa Kebbi da Sokoto da irin ta nan ba ɗaya ba ce. akwai abin da aka faɗa a nan Zaria watakila ba zagi ba magana ce da za ta zama ainihin abun aibatawa ba amma an ka je Kebbi ka faɗa sai zama abin da za a ga cewa ka ci mutuncin mutum a nan yanzu ka ce mutum guntu a nan zariya kaga ka zage shi amma a sakwata ko kebu guntu shine gajere ya ce wanga guntun mutumin ga kai amma a nan ka ce mutum guntu zai ku faɗa da shi ba dole kana magana da yare ka san da suwa kake magana ko ba ka wani to irin wannan ne wasu suka ce ya faru sai ainihin aka samu wannan matsala ala ayyi halin malamai dai sun tabbatar ka karanta littafin usul gaba da littafin ainihin ibnu Kathirin na tarihi da ainihin littafin al-imam az-zahabi shine tarihul islam duka wannan malamai sun tabbatar da cewa wannan magana ta faru shine wannan aiki na Khalidu Khalidu ijtahada fa akhta yayi ijtihadi a matsayin shi na commander sai ya kuskure ya da lada gura ina ijtihadi ba mun a kyale shi bane akai balantana kuma a ce duka zunubin ko laifin ko rashin dacewa da ya shafi dukkan al'ummar sahabbai babu shakka wannan zalunci ayyul umuri salasti hasala kowane abu ne da ya faru daga cikin ukun nan fa inna qatlahum kana haqqan aw kana ta'wilan wa hadha la yu'abu alayhi kisan su Khalid ya kasance ya kashe su ne bisa gaskiya ko kuma bisa yayi ta'wili shine yayi ijtihadin kenan ya kuskure ba za a aibata shi akan haka wa amma qawluhum inna Khalid ibn al-Walid ba'da an qatala Malik ibn Nuwayra dakhala ala zawjatihi fi nafs al-layla fa hadha kadhib amma cewa da suka yi wai khalidu bayan ya kashe wannan mutumi a wannan dare ya kwanta da matar shi ba ta ta istibra'i ba wannan ƙarya ne sabai ya tabbata a cikin hadisin musulmi idan suka kama bayi a yaki ba sa kusanta su sun istibra'i don kuma shine kaidar musulunci fa ba'da an qatala Khalid ibn al-Walid man qatala wasaba minhum istakhlasa dawlatahu li nafsi wa hiya min as-sabil babu shakka bayan Khalid ya kashe su an kama bayi to ya zaɓa wa kanshi matar wannan mutumi a matsayin baiwa kuma daman an kama ta ne a cikin bayi walakin an ya kuna ƙadda kala alaiha min awwali lailatin au annahu qatalahu min ajli zawjatihi fa hadha kulluhu kadhib yace amma faɗin da ake cewa wai ya kwanta da ita a wannan daren ko kuma dama dan ainihin wannan mata ne ya kashe wancan mutumi ya yace wannan gaba da karya ne ka karanta tafin al-bidaya wan nihaya mujallar na shida shafin 200 shafin 326 Khalid bin Walid radiyallahu anhu al-mujahid fi sabilillah yaqulu li an asbaha li an usabbiha al-aduwa fi lailatin shatiya ahabbu ilayya min an tuhda ilayya fihi arusu aw ubashira fihi biwalad Khalid yana faɗan cewa in yi ma ainihin wato abokan gaba jijjifi na wayi gari kawai a bakin garin abokan gaba cikin asbahi cikin dare mai bala'in sanyi na fi son wannan fiye da a ce a wannan dare a kawo mini kyautar budurwa ma'ana a ce na yi aure zan tare da mace budurwa ko kuma a mini bishara a kan cewa an muna haihuwa kasan ko waɗannan abu guda biyu suna da gaske abubuwan da maza suke zaƙuwa a kai duk namijin ya sabuwar mace ko aka haifa mashi sabon ɗa za ga yana zumuɗi yana zillo yana faɗi tashi yana ganin ya samu wani sabon ci gaba amma wannan kwamanda ya ce waɗannan ba su ne a gaban shi ba abin da ya fi so shi ne ya zama cewa ya wayi gari a fagen fama yana jihadi da daga kalmar Allah wannan magata su kitabun albidayatu wal nihaya mujallal na bakwai shafi na ɗari da goma bakwai wanda ya faɗi wannan magana za ka ce wai saboda wata baiwa wai ya kashe wani musulmi wannan ba daidai ba ne. falakad kana min alqadati da alladhina qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khalidu na daga cikin manyan kwamandojin da manzan Allah ya magana a kan shi yake cewa khalidu saifun min sufin lai khalidu takobi ne daga cikin takubban Allah sallahu alal mushrikina Allah ya zare wannan takobi yana saran kafirai da ita wannan hadisi a cikin bukhari yana cikin ainihin tafin ibn asakir shine ainihin tarihu madinatu dimashqa al-imam al-albani ma ya kawo shi a cikin tafin silsilar sahiha sannan kan tafin tarihu tabari da al-bidayatu wan nihaya duka waɗannan ainihin littafai sun zo da wannan kissa ta tabbatar da cewa khalidu takobi ne da gaske kubban Allah shi sa lokacin da Umar ya matsa wa sai na bakar sai an cire shi sai na bakar ya ce a'a ni ba zan mai da takobin da Allah ya zari mai da shi cikin gidan shi ba ni ba zan haka ba lamma ولذلك Amra وقع من Malik هذا الأمر وهو قتل مالك بن umar ومن معه قال عمر بن الخطاب fa in اعزل خالدا فإن في سيفه رهقا lokacin da wannan abu ya faru sai sai na umar ya ce wa abubakar ka cire khalid daga wannan matsayi daga bashi na babban hafsan kwamandojin sojojin musulmai a jikin takobin shi akwai zubar da jini takobin shi tana da barna faƙala abubakar la wallahi ya ce sam ba zai yiwu ba na rantse da allah innahu saifun sallahu allahu alal mushrikina takobi ne allah ya zare shi akan wuyan munafukai amin kafirai ni na mai da shi ba zan haka ba wa in kanu yunkiruna ala abi bakarin annahu lam yaqtul qatila malik ibn nuwayra yace idan kuwa suka ce wai su yan shi'a suna zargin sayyidina abubakar da cewa bai kashe khalidu ba dan fansar jinin malik dan nuwayra ma balu aliyin lam yaqtul qatlata usman to me yasa ali bai kashe wanda suka kashe usman ba wa usman min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na usman kuwa yana daga cikin sahabbai wa sihirihi kuma wato sirikin manzan Allah ne ya auri ƴaƴan manzan Allah guda biyu wa khalifatu muslimina kuma halifan musulmai ne wa malik ibn ruwaira alalin maliku kuma mashkukun fi islami akwai matsala game da tabbatar da musulunci shi fa in kana aliyun ma'azuran in suka ba sayyidina ali uzuri fa abubakarin ma'azuran sai su ba abubakar shi kama kun ji ta hakiki ko walan maltaka umar bin khattabi bi tamim bi mutayyim ibn nuwaira akhi malik lokacin da bayan an yi kisan dan uwan maliku din nan mai suna mutayyam ya taho musamman ya kawo ƙara gun sayyidina abubakar a lokacin ne suka gamu da umar dan khattab fa qala lahu sai ya ce mushi ma za qulta fi akhika ya tambayi wannan mawaki mai suna mutaymam ya mutammam ya ce mashi wata waƙa kai na ta'aziyya ga ɗan uwanka faƙala qala mutammamu sai ya ce ina cewa ne wa kunna kanudma kanudma juzai mata hikbatu min ad hatta qila lan yatasadda falamma tafarraqna ka'anni wa malikan litul ijtima'in lam nabit laylatan ma'a yace cewa nake wakunna mun kasance ka juzai mata kamar ka ce mu ne abokai mafiya kusa an aka ce nuduma su ne abokai masu shan ruwa ko shan zuma ko shan giya tare wanda suke zama a majalisi guda su ci abincin sha tare aka ce wani nadimu fulan suna cin abinci tare ke na kabilan banu juzaima hikbatan minar dahari tsawon zamani mu ne aka fi sani a matsayin abokai biyu wanda suka shaku da juna ba ma rabuwa da juna qabla an yi tasadda'a kafin mu zo mu rabu daga baya ta hanyar kashe shi da aka yi falan ma tafarraqna yanzu da muka rabu ka anni wa malikan li tul in lam nabit laylatan ma yace kamar yanzu kace da ni da maliku kamar mu taba kwana a wuri ɗaya ba ko da su ɗaya haka mutuwa take raba tsakanin mutane wanda suke tare suke rayuwa tare mata da miji ɗaya da uba aboki da aboki ƙani da wa malami da ɗalibi a haka sai kawai su ta raba su sai aka kamar ɗayan ma ya wuce kamar ba a yi ba jimi ya ko sai a waye gari kamar ba a yi mutumin ba Allah mun yi samu cika da imani na eh wannan magana ai an wuce ta hikmatun ake cewa ku. faƙala umaru sai umar ya ce wallahi lawalittu an arsi akhi zaidan bi mithli ma rasaita yace wallahi na so a ce da na iya waka ni ma da na yi ma dan uwana waka zaidu da aka kashe zaidu dan khattab yana da cikin wanda aka kashe a cikin yaki a ainihin yaki yakin ɗakin adar da mun magana kan shi a baya ina jin ko ba anan bane ba zan iya tunawa bin dabt ba kasancewar shi ya yi ta ta'akhuri a wajen shiga musulunci kullum haka yakan ce sai na umar yakan ce Allah sarki dan uwana zaidu ya riga ni shiga musulunci kuma ya riga da samun shahada don umar ya yi ta akwashi ya musulunta da wuri amma ya ta koyi musulunci shi yana tsoron danginsa sai kuma ya mutu da wuri umar kullum yana cewa ya riga na shiga musulunci kuma ya riga na samun shahada Don umar bai da basirar waka shi ga bai ɗan shi waka ba da ci wannan mawaki yi waka ce, na ma da na iya waka ne ma ne madan uwa na waka da mai ta'ziya fa qala mutammim sai mutammim yake cewa law mata akhi ala mithli ma mata alaihi akuka ma rafaitu yace wallahi da a ce dan uwana ya mutu ta hanyar jihadi ne irin yadda dan ya mutu ba cikin shubha da dan ya mutu ba to Allah ba zan mishi waka ba bai bukata mishi waka dan ya samu falala dan an kashe shi ne a jihadi qala umar sai umar yake cewa ma azani ahadun fi akhi bi misli ma azaitu wallahi babu wanda ya muni gaisuwar rasuwan ɗan'uwana, mai daɗi irin wannan da ka muni wa kana umaru kadista shida zaidun kadista shida yamama fi qitalil murtaddina min bani dama shi wannan zaidu dan khattab ya rasu ne ainihin wato a yamama wadda aka yi zamanin sayyidina abubakar a yakin waɗannan yan ridda mutanen banu hanifa su ne mutanen musailama kenan al-kazzab ina ta shida qatl muawiya li hudr ibn ali muawiya dan abu sufyana shi ma ya kashe wani mutum mai suna hujr dan ali wannan jama'a kafin mu karanta daga cikin littafin nan bari mu wani waiwaye dan tafiya ga photocopy nan da aka baiwa mutane daga cikin littafin siru a alamin nubala na al-imam al hafid shamsuddini muhammad ibnu ahmad ibnu usman al-zahid al-mutawaffa sanata 48 ba da miya tisadi a hijira Allah ubangiji jikan shi da bafara. wannan da ke hannuna juz'i na uku ne bugun mu'assatul risala wanda aka buga a 1996 kamar ka ce shekara 19 kenan da suka shude ko wannan shine bugu na 11 gashi daga shafi na 462 a cikin wannan tafi mai albarka na tarihin manyan ƙwararrun mutane a cikin ilmomi kala daban-daban na musulunci al-imamu zahabi yake cewa tarjama ta 95 hujuru buna adi muna so mu ji waye hujuru da kuma labarin yadda aka yi aka kashe shi kafin mu karanta asalin tabiyar a cikin wannan littafi mu buga ta insha Allah domin akwai wani kulli game da wannan mas'alar a takeice al-Imam Zabi yake cewa hujuru buna Adi ibn Jabala ibn Adi ibn Rabi'ah ibn Muawiya akramina ibn al-Harith ibn Muawiya al-Kindi sunan shi kenan hujuru dan Adi Adi dan Jabala jabala dan adiyu dan rabi'a rabi'atu dan muawiya muawiya dan harisu dan muawiya dan kabilar banu kinda wa huwa hujurul khayl ana mushi lakabi da hujurul khayl saboda ko wani kuma cousin din shi ne ake cewa hujurul sharri shi kuma wani Allah wa abuhu adiyun al-adbar baban shi dinnan adiyu dan rabi'a kakan shi kenan adiyu dan Jabala dan adiyu ana ce mushi adiyun al-adbar aliyu wanda ya juya da baya wa kana qattu ina muwalliyan an jefe shi da makami a kashe shi a gun yaki daidai ya juya zai ruga da gudu sai zama abin aibatawa a jahiliya ana labarin shi wa miyar adbar sai ana ce mashi wanda ya ranta a nakan. al-kufi wannan mutumi hujuri ya zo na kasar kufa abu abdurrahman ash-shahid za a biya ce shahidi ne lahu suhba wa wufada sahabi ne kuma ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam qala ghayr wahid malamai da dama suka ce wa fada ma akhihi hani ibn al-adbar sun zo shi da dan uwan shi ne mai suna hani'u dan ainihin wato adiyu al-adbar wala riwayata lahu an annabi sallallahu alaihi wasallam hujur dan adi ba shi da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sami'a min ali wa amma ya ji karatu daga aliyu da amma. rawa anhu maulahu abu laila wa abu al-bakhtari at wa ghayruhuma wadannan sune shi wa kana sharifa babban mutum ne amiran jagora muta'a wanda ake jin maganarsa a cikin mutanansa ammaran bil ma'ruf ya shahara wajen wa'azi muqdiman alal inkari yana shiga gaba wajen musanta mugun aiki min shi'ati aliyyar radiyallahu anhu na daga cikin tawagar jama'a sayyidina ali ba yan sha'ir waɗannan iskan gari ba jama'a shahida siffina amiran da shi aka je yakin siffinu a matsayin jagora wa kana za salahin wa ta'abudi mutumin kirki ne mai bauta Allah kila an ce kazzaba ziyad ibn abihi mutawalli al-iraqi wa huwa yakhtubu to da rigima ta fara da yana cikin rundunar sayyidina ali bayan da aka gama din rigimar da za a yi mulki ya koma hannun su muawiya shi wannan ziyarar dan abi sai ya koma bangaren jam'iyyar su muawiya sai ya yi kamfin kenan daga jami'ar sai na abi ya koma can ha aka ba shi gwamna aka turo shi kasar kufa wata rana yana cikin hudu akan mumbari kai hujur dan adi kawai sai ka ce ƙarya ne ƙarya ne wallahi wa hasabahu marratan ukhra wata rana kuma ya dauki tsakuwa yana jifar liman yana hudu ba fa kataba fihi ila muawiya sai wannan limami sai wannan gwamna sai ya dauki wasika takardar ta wasika yana karan shi a gun muawiya cewa wani fa yana so ya tada fitina a cikin al'umma fa askara hujurun fi 3000 bisilah da hujurun ji wannan labarin sai ya ja jama'a shi mutum dubu uku da makamai suka fita daji suka ja tunga suka ce a zo a yaki zama kuna jin wannan magana wa kharaja anil kufa ya fita daga cikin gari thumma badalahu sannan sai sake shawara wa qa'ada ya dawo ya zauna a gida yace ya fasa yaƙi. fa khafa ziyadun min saurati thaniyan sai wannan gwamna na garin ya ji tsoron kada fa wannan mutum ya karata da kayan baya fa ba asa bihi fi jama'atin ila muawiya sai sa aka kama shi da mutane su goma sha biyu aka ɗaure su tam a jikin raƙuma tun daga ƙasar iraki har ƙasar sha qala ibn sa'd kana hujrun jahiliyan islamiyyan ujur dan adi ya rayu a jahiliya kuma ya rayu a musulunci shahidal qadisiyya da shi aka yakin qadisiyya zaman sayyidina abubakar wa huwa alladhi iftataha marja agra shine ya bude kasar marja wata anguwa ce a garin a wajen garin ainihin wato dimashq wani ikon Allah kuma ana aka kashe shi kamar da zamu ji labari wa kana ata'uhu fi 2000 wa ya kasance ya raba ainihin wato ah, kyaututtuka bayan an yi wannan jihadin ga mutum sama da 1,500 walan ma kalima ziyadun waliyan da abi lokacin da ziyadu ya zo kasar kufa a matsayin shi na gwamna sai ya aika aka kira hujur dan adi faƙara sai ce an ni a arifuka ka dai san na san ka a siyasa wannan zamani wa farkuntu ana wa ta alama alimta min hubbi aliyin ka san da ni da kai da jam'iyyar mu ɗaya. goyon bayan sayyidina ali wa annahu qad jaa ghayru zalika yanzu kuma canji ya zo al'amari ya juya fa unshiduka laha ina gama ka da Allah an yaqtura li min damika qatra don Allah karka bani damar da ni zan zubar da jinin ko da dugo daya fastafragahu kullu fa astafragahu kullu karka bani damar zubar da jinin ka dugo daya in ka bani dama zan zubar da shi gaba daya ba zan rage maka koda dugo da ba yi mishi barazana irin ta sarakuna kenan ko amlik alayka lisanaka ka kiyaye bakinka ka iya bakinka waliyus iduka manziluka gidanka ya ishe ka ka zauna a gida fa inni a'rifu ajalataka na san ka da gaggawa a wajen gaba amin ko wa hadha sariri huwa majlisuka kaga wannan fadar to nan nake so ka dinga zama ana fira da kai wa hawaijuka maqdiyatul ladayya zan biya maka duk bukatunka duk abin da kake bukata zan maka fakfufni nafsaka ka wadatar da ni daga rigima da kai fa inni a'rifu adalataka na san gaggawarka fa unshiduka Allah ya aba Abdurrahman fi nafsika ina gama ka da Allah kar ka cuci kanka wa iyaka ka ganka a hirdinka wa hadi safala ka kyale waɗannan ƴan iskan garin shine ma'anar safala mutanen da suke kawai wanda ba su da wata daraja talakawa gama gari 'yan ma haɓa wa dabba ka da su an yi stan ziluka an ra'aika kar canza maka tunani fa ka, wallahi ka gan ka lauhunta alayya idan ka bari ka wulaƙanta a ido na wista fafta bi haƙiƙa, ko kuma ka wulaƙanta kanka lam a ka bi haɗa? wallahi ba zan keɓance ka da wani nasiha ba faƙala ƙad fahimtu ya ce naji Jiya ya zama dole ko don sarafa ya juya alama bai yarda da magana ba jama kuna bai da wannan labarin ko fa'atatu shi'a sai yan shi'a a lokacin yan adawa ne ga wannan gwamnati sai suka zo gare shi faƙalu suka ce ma ƙala laka ce mewa ne ya ce maka duk sanda aka ci kana ɗan adawa aka ji wani gwamna ya kira ka ko ya maka wannan bayanin za a zuwa ce me ya ce maka ya ce kai da kamfin ne ya ce ne ka haɗa kai baki da kai ayi yi antifati dole jama'a ka rasu su zojin me ya faru ko haka siyasa take kullum tana maimaita kanta jama'a fa akhbaro yace eh, kun ji kun ji abin da yace wai ni a ce rabu baki na kan ne magana za a yi mulki kan ne adawa kan na biya muku kaza kaza kaza kaza iya eh, ba su labari fa qalu ma nasaha suka ce ƙarya iki wallahi bai isa ba fa aqama wa fihi ba'd itira sai ya miƙe ya ci gaba da rayuwarsa amma dai yana yi yana kawo dai adawa in an faɗi magana ya ce ba haka bane bai yadda ba wa shi'atu takhtalifu ilayhi sannan in shi'a kullum suna kai mai ziyara majalisinsa ana gaida shi tarurruka da na'iza raɗin suna aure ana yi da shi ne yana ne rike da jama'a shi kire ne yara suke jama'a na fata mun gane wannan wa na suna ce mushi innaka shaykhuna wa ahaqqu man anka wallahi kai ne jagoran mu kai ka buka mata ka fito ka ce abinda ake ba daidai bane wa idza atal masjida Mashauma'u, in za shi masallaci ranar juma'a ko ranar idi ko za a yi wani taro sai ya taho da jama'a ba ga suke ba jama'a wani lokaci ga har wani gwamna da wani tsohon gwamna ana rikici akan titi kowa da kwamboyi ne shi ko wani tsohon kwamishina wanda ake adawa da shi sai ya zo a ta rikici irin wannan yana faruwa ba yau aka fara ba kowa zai ba misali ɗaya biyu uku akan irin wannan a zamanin da muke rayuwa ana nan anan fa arsala ilayhi khalifatu زياد على الكوفة أمر بن حريث وزياد بالبصرة ما هذه الجماعة akwai wanda ziyadu ya ajiye shi ya dinga kula mai da kufa alhalin shi ziyadu yana basara mai suna amur hurai sai ya aika mishi da sako cewa wani irin tara mutane kake haka faqala lir rasuli sai ya ce wa dan sakon tunkiruna ma antum fi kuna kyamar abin da kuke akai ne ilaika wasi? Ka je ga fili nan iya kashe kuma ku tara jama'a ku ban mu tare jama'a ko ku tare jama'a ku fa kataba amrun ila ziyad sai amr dan hurais ya rubuta sako zuwa ga ziyadu a kasar basara cewa in kanat lahu haja bil kufa fa ajil yace idan kana da wata bukata lalle a ka taho ina neman ka ina so na ainihin wato ganka ya kai shugaba fa badara sai yazo wannan faga ila hudr ibn ali ibn hatib yaje ainihin wato ya bada bayani akan cewa su hujur dan adiyu wa Jarir ibn Abdullahi wa Khalid ibn ya ya'dhiru ilayhi cewa a kafa musu hanzari a jakunnan su wa an kuffa lisanu kuma cewa su iya bakin su falam yujibu sai ba su amsa ba waza ala yaqulu ya gulam a'riful bakar sai suna ce mishi ainihin wato kai dan samari yi ta kanka ba da kai muke ba da manyan ka muke fa qala adiyu a majnunun anta kai mahaukaci ne kuwa ukallimuka ima ukallimuka wanta kula haka? maka magana irin wannan ga kuma kamin da irin wannan wa qala li ashabihi ma kuntu adhunnu balaga bihi dha'afa ila kulli ma ar ce wallahi ba dauka kai rauni ba wani hagu suka tashi suka fita wa akhbaru ziyadan sai aka je aka ba ziyad labari cewa sun zo haffadan wato wakilin ka a kasar kufa sun mushi rashin mutunci fa akhbaruhu bi ba'd wa khazanu ba'd suka fada mushi wani bangare suka koyi wani bangare wa hassanu suka kyautata al'amarinsa wa sa'alu ziyadan rifqa bihi suka ce amma a tausaya masa fa qala lastu idan li abi sufyan in na kyala wannan to ni ba dan gidan abu sufyan bane wa hassanu Amra fa arsala ilayhi shurta wal bukhariya ya aika mishi da yan sanda masu kayan sarki da kuma yan sanda marasa kaya da yake ce musu plain clothes yan abin nan yan waɗannan da suke yan sandan ciki ko sss misali aka aika mishi da su faƙatalahun biman ma'a suka je suka yaƙe shi sun man faɗu an har suka watse suka ba shi waje ba su iya kama shi a farko wa utiya bihi aka watsa mutanen shi wa utiya bihi ila ziyadin wa bi ashabi aka kamo shi aka zo gun ziyadu da shi da mutanen shi faƙala wailaka malaka yace ka shiga uku me ya ja maka wannan aiki fa qala inni alama ala bai'ati li muawiya yace ina nan akan mubayata fa jama'a ziyadun 70 ya yasa aka hada mutane 70 daga cikin su fa qala sai yace uktubu shahadatakum ala hujr wa ashabi ku 70 din nan ku rubuta bayani akan cewa kun shaida cewa hujr dan adi da shi da mutanen shi suna tada fitina sun awfadahum ala muawiya sannan ya aika da su tare da wannan wasiƙa zuwa ga muawiya wa ba asa bi hujurin wa ashabi ilai fa balaga aisha tal khabar labari iske aisha cewa ga hujur dan azican shi da wasu mutane an kulle su an aika da su ga muawiya kuma da sakon cewa ƴan tawaye ne su masu tada fitina shikenan sai ta ce fa ba asad abdurrahman ibn al-harith ibn hisham ila muawiya yas'aluhu an yukhalliya sabila sai ta tas'alu ta aika da wannan mutumin suna Abdurrahman dan Haris dan Hisham ya je roki Muawiya dan Allah ya rabu da su fa qala Muawiyatu la uhibbu an arahu yace ni ba ma na so na gansu hatu kitaba Yazid a kawo wasiƙa mu ji a ciki fa qura alaihi aka ba karanta wannan sako waja ashhudu aka zo da waɗannan ainihin shedu su 70 suka shaida eh da gaske ne duk abin da aka ce suna yin da ba tsaye suna yi fa qala Muawiya sai Muawiya ce uqtuluhum inda azra a je wuri kaza suna anguwa ne azra da muka ambata a su yace aje a kashe su gaba daya faƙala hujuru sai hujru yake cewa ma hadhihi alqarya ina ne kuma azra a azra suka ce da shi azra mana a wuri kaza faƙala qala amma wallahi inni la awwal a nabbaha kilabiha kilabaha fi sabilillah yace wallahi ne farkon musulmin da na sa karnukan wurin suka yi ainihin haushi alhalin an zo jihadi shine kwamandan sojojin da suka yi jari suka bude wannan gari yanzu kuma za a kashe sha gari sun ma'udiru masfudina aka zo da su da ankwa a hannayensu wadda fa'a kullu rajulin milhum ila rajulin aka miƙa kowane mai laifi zuwa ga wani hauni mai yanka mutane faƙa talabu nan take a kashe su faƙa da hujurun sai hujur ya cika ba kashe shi ya ƙau da uni usalli raka'atai yace ku banne sallah raka'a fatarakuhu suka bashi fatawadda'a yayi alula wa salla raka'ataini ya salla raka'a biyu fatawwala ya tsawaita sallah faqila la sai aka ce tsawalta tawwalta jazi'ita. ya kake doguwar salla ko kana tsoron mutuwa ne faqala ma sallaitu salatan akhaffa minha ban taba sallar ta kai wannan karanci ba inji shi wala in jazitu yace kuma wallahi kuna tsoron mutuwa laqad ra'aytu sayfan mashhuran ina da hujja naga takobi an zare ta wa kafran manshuran ga likafani an aje wa kabran mahfuran ga kabari an an tona shi dan me bazan tsoro ba ni dutse ne bazan tsoro ba wa kanat ashairuhum qad ja'u hum bil akfa qad ja'uhum bil akfa kuma dama kowane mutum yan uwan sun zo mishi da likafani an kashe a basu mai janaiza wa hafaru lahum al su kabari a wajen wa inna muawiya bal muawiyatu alladhi qala zalika wasu suka ce muawiya ya faɗi wannan kwatanta a ce ga kabari an tona jama'a ga da an aje ma ga kuma alƙali na karanta hukuncin an yi condemning ɗinka today ai in baka yi zawa wannan kama ga kokari ba ko kuma ka ji ka haɗe rai kai ga mutu kama a kashe ka a ce sai an je da kai dambo cikin makabartar nan an tona kabari an aje likafani gashi nan ga ruwan wankan gawa da kome sai ya zo kuma sai ana karanta dokar da za ta sa a kashe ga ga wuka wani wani mara imani yana rike da ita dole ka tsoro wallahi shine sai ce qala hujrun allahumma inna nasta'iduka ala ummatina ce ya allah mu dai muna neman tsari daga gare ka ka tsare mu daga sharrin a immatina shugabanninmu fa inna ahlul iraqi shahidu alaina mutanenmu su suka ce wai mu mutanen banga ne wai na ala Shamu kataluna su kuma waɗansu kashe mu faƙila la sai aka ce da mishi mudda unkaka miƙe wuyanka faƙala inna za ka ladamun ma kuntu liyu ina alaihi yace jinin nawa ba zan taimake ku a kashe ba sai dai ku kama wuyan da kanku ku miƙar da shi waƙila ba a samu awaitu wa hudbata bin fayyadin faƙatalahu wa kana a'war fa nazara ilayhi rajulun minhu ah, min ha'asan faqala in sa in sadaqatu tayru uh, qutila nisfuna wa naja nisfuna falamma qatala sab'atan ba'asa muawiyah bi rasulin bi itlaqihim fa idha qad qutila sab'atun wa naja sittatun wa kanu 13 wannan kuma aka ce wai an ba da labarin da cewa wanda ya kashe su wani mutum ne mai ido daya da suka ganshi sai wani a cikin sai ce in dai mafarkin da na yi ko camfin da na gani gaskiya ne to ba za a kashe mu gaba da ana cikin kashewa an yanka guda bakwai sai aka zo da a nan presidential pardon kenan za a shigo. cewa an yafe musu a kyale su sai a ga an riga an kashe wasu to jama'a wannan dai ba za mu karanta zuwa har zuwa karshe ba kun ji labarin abin da ya faru a kashe wannan mutum ma'ana su ne suka tada zaune tsaye suka yi ta neman fitina za su raba kan al'umma bayan kai yaro su kuma sarakunan suka gaba za su iya haƙura su kyale su kun je da aka yi kashe kama abin da ya faru ne daga da Kubayb dan Abdullahi dan Zubair haka yaje kasan Madina ya dinga ta da zaune tsaye irin wannan ta da zaune tsaye har ainihin wato ta kai ma ainihin an kashe shi a wani lokaci daga cikin lokuta Allah ubangiji ya sa mu dace saboda yadda lokaci ya kure bari sai mu kwana akan wannan kisa idan mun zo karatu na gaba sai mu tashi ainihin wato akan asalin labarin da shi malam din ya kawo a cikin littafin hikba din Ga shi kafin mu kai ƙarshe inda yake cewa ainihin wato qila inna rasul muawiya arada alaihim albara'ata min rajulin wat-tauba fa aba zalika ashara wa tabarra'a asharatu Falon manta al-qatl ila hudrin ja'ala yar'adu. aka ce da aka zo an ce wasu sai sun ce ba ruwansu da sa'aliyu sun fita daga kungiyar sa'aliyu wasu suka fada wasu suka ki wanda suka ki aka kashe su waɗanda suka faɗa su kuma aka kyale su waƙila lamma hajja mu'awiyatu istazana ala aisha yayin da mu'awiya je aikin haji ya je zai da aisha fa qala tace a qatalta hujran tace wai daga sai ka kashe hujru qala wajadtu fi qatlihi salahan nas gani nayi a cikin kashe shi akwai gyaran al'umma wa khiftu min fasadi na tsoraci kuma inna basu tsasu bata al'umma ma'ana mu'awiya ya ba kanshi fatawa ne akan cewa waɗannan kashe su ya fi sauƙin matsala a kan basu su tara magoya baya fitina ta yanzu da shi shikenan sai ga masla a cikin ya kashe su za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mako na gaba sai mu tashi a ainihin wato inda yake cewa a shubatu sadisa qatlu muawiyata ya hujr kuna ali na faɗan wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka 我是来玩的，同的。